This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da murya arewa kuma masu na'urar kwamfuta idan suna son kama mu kai tsaye suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu haro assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin 27 ga watan afrilu da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Sarfil a bamu kanun labarai. To Ladan wani da ake tsammanin mayakin kungiyar Boko Haram ne ya kai hari kan sansanin sojojin Nijar da ke tsibirin tafkin Chadi ya kashe sojoji da dama. jami'an hukumar zaben kasar togo sun fara kidayar kuri'un zaben shugaban kasa da aka yi a ranar asabar ɗin da ta gabata mazauna babban birnin ƙasar nepal na neman mafaka a wajen ƙasar a daren jiya lahadi saboda fargabar ƙaramar girgizar ƙasa da ka iya biyowa bayan wadda aka yi to madalla kanun labaran kenan bayan labaran za ku cewa 'yar takarar gwamna a jihar taraba hajiya juma'a alhassan ta ce za ta garzaya kotu ko me ya zafi na ce ban yarda da sakamakon zaben ba kuma na ba da na. to haka kuma wata takaddama ne ta kaure a cikin jami'ar apc a ina ne sashen na north east muna neman manya-manyan matsayi guda biyu a kowace majalisar a senate mu samu matsayi guda kuma house of reps mu samu to kana ibrahim alfa ahmed zai shigo da shirin sunan ciki da gaskiya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wani da ake tsammanin mayakin kungiyar boko haram ne ya kai hari kan sansanin sojojin nijar da ke tsibirin tafkin chadi ya kashe sojoji da dama wata majiyar sojojin nijar ta ce ɗarurrukan 'yan bindiga cikin kwale-kwale masu injina suka kai hari kan tsibirin na karamga da safiyar asabar inda ta gabata har ya zuwa yanzu dai ba a faɗi yawan mutanen da suka mutu a dalilin wannan harin ba amma wani jami'i da ba a bayyana sunansa ba ya ce za a sami ɗimbin asarar rayuka ministan tsaron kasar ya faɗa a wani bayani cewa har yanzu sojojin na ci gaba da aiki da agajin sojojin kawance suna ta ƙoƙarin ganin an fitattaki 'yan bindigar da ke tsibirin ƙasar Nijar, Chadi da Kamaru da Najeriya duk suna da iyakar tafkin Chadi kuma nan ne ɓangaren da sojojin ƙawance na ƙasashe ke yakar ƙungiyar Boko Haram. Tun shekara ta 2009 ne ƙungiyar Boko Haram ta fara tayar da ƙayar baya domin ganin ta kafa daular Islama a Najeriya ta kuma bazu da kai hare-hare kasashen da ke iyaka da najeriya da suka hada da kamar chad da niger asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce yara dubu ɗari takwas ne kungiyar boko haram ta raba da mahallansu jami'an hukumar zaben ƙasar togo sun fara a kidaya kuri'ar zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar asabar ɗin da ta gabata wannan zaben dai ana sa ran cewa shugaba foreign Assembly ya lashe zaben zai ci gaba da kasancewa kan mulki kenan hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta ce daga cikin mutane miliyan uku da suka suke daman kada kuri'a kashi 53 ne zuwa kashi 55 suka fito domin jefa kuri'ar nasu hukumar dai tana da kwanaki shida daga ranar da aka jefa kuri'a domin ta bayyana sakamakon zaben shi dai shugaba mai ci wato na sangbe fore yana neman wa'adi na uku ne kenan na tsawon shekaru biyar wanda wannan zai sa a gidansu su ci gaba da kasancewa kan karagar mulkin kasar har na tsawon shekaru hamsin shi dai shugaba na yanzu ya karbi ragan mulki ne a shekarar 2005 bayan rasuwar mahaifinsa na sangba dema wanda ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38 shugaban yan adawa da ke kalubalantar shugabar a wannan zaben mr jim fere ana sa ran ya zamo na biyu a zagayen farko na zaben sai dai kuma yan kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin gwamnatin kasar na tursasawa masu zanga-zanga kana ɗan ruwan jama'a ne suka yanzu haka suke ƙasar na togo domin sa ido ga wannan zaben labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mazauna babban birnin ƙasar nepal na neman mafaka a wajen ƙasar a daren jiya lahadi saboda fargabar karamar girgizar ƙasa mai biyo baya bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta girgiza ƙasar ta kuma kashe akalla mutane 2,400 girgizar ƙasar ta ranar asabar mai ƙarfin maki 7.8 wadda ta shafi yankin mai girma da ya kai kilomita 80 a arewa maso yammar garin kathmandu ta yi barna sosai har ma ta ruza gine-ginen tarihi na ƙasar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 na daga cikin girgizar ƙasa mafi ƙanƙanta da ta tada hankalin al'umma garin kathmandu a lokutan baya majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin ya shafi 35 daga cikin gundumomi 75 na ƙasar an yi kiyasin mutane miliyan 30 ne ke zaune a ƙasar ta nepal masu aikin agaji daga amurka da sauran ƙasashen duniya sun isa ƙasar domin taimakawa wajen neman mutanen da suka ɓace dubun dubatan mutane sun raunata ba a kuma san adadin mutanen da suka rasa rayukansu ba yau ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana takuransa na ƙasar iran a birnin new york wannan dai shine irinsa na farko tun cikin sati hudun da suka gabata da aka tsara yarjejeniya na musamman akan batun sarrafa makamin nukiliya na kasar ta iran ɗaya daga cikin manyan jami'an ma'aikatar da yake magana jiya lahadi ya ce ganawar dai tsakanin john kerry da takwaransa mohammed javad zarif za a yi shi ne daidai da taron da aka yi akan wannan batu na cimma matsaya akan nukiliya wanda aka cimma a majalisar ɗinkin duniya masu tattaunawa akan wannan batun dai suna da talatin ga watan yuni da su kammala duk wani batu game da wannan maganar nukiliya wanda wannan shi ne zai zama mataki na ƙarshe akan ɗage takunkumin da aka sa wa ƙasar wanda ya yi wa tattalin arzikin ƙasar illa don farko wannan watan dai da keri ya bayyana cewa an samar da wani tsari na musamman akan wannan batu wanda dukkan bangarorin suke tattaunawa sun amince da shi domin ko shi ne ya fi zamowa babban kalubale cikin wannan tattaunawar sai dai ya amince cewa har sa'ilin da aka dakatar da tattaunawar akwai wasu muhimman batutuwa da ba a cima matsaya ba a kansu wasu daga cikinsu sun hada da lokacin da za a dage takunkumin waɗanda wanda za su baiwa masu kula da yarjejeniyar daman ganin ko ƙasar ta iran ta bi sharuɗɗan da aka cimma ko kuma a'a. mutane da yawa ne suka taru domin kokawa kan mutuwar matashin nan bakar fata da ya mutu a hannun 'yan sanda dubban mutane ne suka fito domin zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu da yadda 'yan sanda ke cin zarafin mutane masu zaman makokin sun yi jeri a gidan rakiyar gawa da ke birnin Baltimo domin tunawa da matashin mai suna freddy gray wanda ya rasa ransa a satin da ya wuce a dalilin ciwo da ya ji a ƙashin baya an dai shirya yin jana'izar wannan matashi yau litinin masu zanga-zanga na neman a yi adalci akan mutuwar gire da ta faru 19 ga watan nan na afrilu an ɗauki kwanaki ana zanga-zangar lumana daga baya ta rike ta koma tashin hankali inda aka lalata kofofin shaguna da fasa gilasan motoci 'yan sandan dai sun kame akalla mutane 34 labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga jihar Taraba inda ita takarar gwamna Hajji Aisha Jumai Alasan ta ce an mata ba daidai ba game da zaben da aka yi. Ga dai wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. But I was the returning officer for the Taraba state governorship election held on the 26th day of April 2015. But the election was contested that the candidate received the following votes. Aisha Jumai Al-Hassan, APC, 275984, 275984. Darius Dixon Ishaku, PDP, 369318, 369318. That Darius Dixon Ishaku of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and returned elected. Sakamakon da Farfesa Muhammad Kyari ya sanar ya nuna architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP ya doke abokiyar hamayyar Hajiya Aisha Jummai Alhassan da kuri'u dubu casa'in da uku da ɗari uku da arba'in da hudu. A jawabinsa na godiya ga al'ummar jihar Taraba zababben gwamna architect Darius Dixon Ishaku ya jinjina al'ummar jiha bisa irin haƙuri da halin tattako da suka nuna kafin da kuma bayan kammala zaben yana mai alkawarin jihar Taraba ba karkashin jagorancinsa zai fi mai da fifiko ne ga daidaita al'amura da kuma kyautata zaman lafiya to abin da na hango kaman komai ya rushe mu fara da rashin zaman lafiya yanzu ba zaman lafiya mai zaka gina ko a wuri na a kudancin taraba kullum ko a je wannan ya wannan wancan ya wannan to zaman lafiyan nan ne ba ni so kuma allah ya da zan kawo zaman lafiya dindindin a Taraba State kamar yadda da an sani mu na da juna lafiya. Ga abin da ɗaya daga cikin mutanen da na tattauna da su kan irin kalubale da mulkin architect Darius Dixon Ishaku zai fuskanta a jihar Taraba. Da farko dai sunana Alhassan Hamman ya kamata ya sa gaba ya tabbatar cewa mutanen jihar Taraba suna kallon junansu yan uwa wannan shine kalubalen da yake gaban shi na farko. Yan sa'o'i kaɗan bayan sanar da sakamakon fidda gwani na kujerar gwamnatin jihar Taraba yar takara karkashin jam'iyyar apc hajiya Aisha jummai alhassan ta kira taron 'yan jaridu inda ta yi alwashin garzayawa kotu domin bin kadin hakkinta ta ce akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta da kuma gwamnati mai ci yanzu sun mata zalunci na ce ban yarda da sakamakon zaɓen ba kuma na ba da hujjoji na na ba da hujjoji kamar haka na ɗaya ba amfani da card readers ba a wurare da yawa na biyu an yi amfani da card readers in aka yi magudi na uku ba a kai kayan zaɓe ba a wasu wurare ko shekara goma ne daga yanzu zan rika faɗa Darius bai ci zaɓe ba kuma su 'yan PDP ma sun sani bai ci zaɓe ba bai ci zaɓe ba bai ci zaɓe ba. Bincike da na gudanar a Jalingo fadar jihar Taraba da kuma kewaye ya nuna yayin da a wasu bangaren na ta annashuwa da nishadi don murnan cin zaɓen a wasu sassan kuma jama'a na iske su ne cikin zaman zulumi. Sanusi Adamu muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya. Sakon gare ku

kutan mulkin da fike mana babu sauki bismillah rabbana allah makaɗaici na gwanin sarki sunan ka na ambata don babu abin da ya kai ya shi sarki a cikin albarkacin da ka wa manzan ka rasulu bil haƙi da sahabbai sa, ka sani ciki ba da yabo ba. ya ma tamkar ba ku ji su samsam ba. Don a ajanda na faɗa tambayar har yau ba ku ce da ni ba. Da ta na martani ita ma ba ku gane salon da ku nai ba. To yanzu kuma bari mu duba jami'ar APC wadda ake takaddama a kan wane ne zai zama kakakin majalisar wakilan najeriya gari hassan kai na daga abuja bisa ga dukkan alamu dai ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin shiyar arewa maso gabas da ta arewa maso tsakiya bisa rabon makaman majalisar tarayya wannan ya biyo bayan turjewar da shiyoyin biyu suka yi na ganin cewar sai shugaban majalisar tarayya ya fito daga yankin su a zantawar da ne da shi ta tarho kakakin jam'iyyar apc na ƙasa baki ɗaya alhaji lai mohammed ya yi bayanin cewar har yanzu uwar jam'iyyar bata cimma matsaya akan wannan batu ba daga bangaren shiyar arewa maso gabas wani tsohon dan majalisar wakilan tarayya dr almajiri gaidam na jagorantar wasu 'yan siyasar yankin da ke kai koman ganin an baiwa yankin nasu wannan matsayi sashen mu na north east muna neman manya-manyan matsayi guda biyu a kowace majalisar a senate mu samu matsayi guda kuma house of reps mu samu in zai yiwu yana da kyau a bamu ko senate president da deputy speaker ko a bamu speaker da deputy senate president a bamu shi a cikin zone mu na north hujjata saboda namba wato karfin wato eh, mutanen da muke da su a majalisar kaga a senate muna da kujeru goma sha uku a house of reps muna da kujera guda arba'in da a ɗaya bangaren kuma mr jonathan batsa da ke zama kakakin jam'iyyar apc a jihar niger ya ce su 'yan arewa maso tsakiya su ne suka fi cancanta da wannan mukami mun sani cewa mutane suna so domin ni na san cewa manyan daidaita a yi magana. Masu lura da al'amarin yau da kullum suna ganin kamar bai kamata ku nema ba kasancewar David Mark daga wannan shi ya fito. Amma ka san shi tabbacin siyasa wani lokaci baya ba haka nan yadda kasu suke ganin cewa David Mark ya yi shekara takwas. David Mark ya yi shekara takwas ba ya fi jiki ne ba a jiki ba. Domin in kawo da cewa David Mark ya nema, David Mark ya nema a jam'iyyar mu ne ba jam'iyyar mu ba. Mu magana jam'iyyar mu muke ba mu yi magana wata jam'iyya ba. Sai dai kuma Alhaji Sabo Imamu Gashuwa wanda ke zama ɗaya daga cikin matasan jam'iyyar apc na ƙasa ya gargaɗin cewar dole ne a kai hankali nesa A hakikalin gaskiya mu yan jam'iyyar apc akwai kalubale a wajen mu domin idan ba samu daidaito ba kowa ya tsaya aka ce kowa ya ta kansa za a iya raba jam'iyyar pdp aka tattara aka kore ta ta samu damar da za ta ɗan takara ɗaya tilo kuma ta yi nasara hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. ai mulki ni mace ta allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su To da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 1 da minti 17 yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Shekara uku da suka gabata mutane sun tara kuɗi masu yawa suka biya a kamfaninsa da niyyar cewa za su je ƙasa mai tsarki su sauke farali. amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kuɗin ya sa a cikin al'amari. kafin su rubuta petition mun refunding 285,000 muka mar masu kuma petition da suka rubuta sun rubuta petition ne has one naira was not given ba ba su ko naira daya ba na gaya maka 23 million plus yana maka accommodation Five point something million 5.5 million more than at least yana madina about 19-20 million yana tradecraft 14 million plus yana wajen visa akwai 4 point something million kuma shi yana wajen one of the agent da muke amfani da a saudiya wayanda muka amfani da su na mina arafa tun da yake wayannan private something arrangement namu ne mu cut a takaice we have still have up to 11 million plus a wajen ba cewa kudin mun ce all these records are there da kuma the payment receipts suna nan jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka fara bin kadin miliyoyin naira na maniyyata aikin hajji su fiye da ɗari ɗaya waɗanda suka salwance a hannun wani kamfanin jigilar alhazai mai suna lalle travel and tours da wani manajin daraktan ta mai suna Alhaji Muhammad Ibn Daba wanda yanzu haka yake tsare a kurkuku. A wannan makon, wato larabar nan, magana za ta sake komowa cikin kotu a Mina, jihar Neja. Wannan batu yana da sarkakiya domin ko babu wanda ya yarda a tsakanin su waɗannan sassan da yawan kuɗaɗen da aka ce sun ɓata tsakanin su Haka kuma babu wanda ya yarda da bayanin wani akan inda waɗannan kuɗaɗen suke. Kamar yadda muka faɗa a makon jiyar, yau za mu ji ta bakin shi kansa wanda ake ƙara da kuma lauyan mutanen da suke ƙarar. Bari mu faro da shi lauyan. To ni sunana Muhammad Barau Shehu Kagara. Ni ne lauyan da ke tsaya ma masu ƙara a wannan shari'a. Muna ƙara na neman haƙƙi na kuɗaɗe na mutane da shi wanda muke ƙara a kai, Muhammad Ibn Indaba wanda aka fi sani da Lalle, eh, managing director na kamfanin Lalle Traveling Agency and Tours. shekara uku da suka gabata mutane sun tara kuɗi masu yawa suka biya a kamfaninsa da niyan cewa za su je ƙasa mai tsarki su sauke farali to amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kuɗin ya sa a cikin al'amarin ah, mun yi bi mun yi bi shi da lallashi mun rubuta wasiƙu ne ya zo ya biya wannan kuɗi bai kawo ba har yanzu to dalilin haka ne sa muka shigar da ƙara muna neman wannan jimillan kuɗi a naira amin naira miliyan ɗari da 333,750. Lauya Bara'u kenan. Muhammad Ibn Dagba ya ce da farko kudaden da ake zargin sun bata hannunsa ba haka ba ne, kuma a zahiri ma waɗanda aka ce ba a maida ɗin ba ba a hannunsa suke ba. Sunanan Dagba Ibn Muhammad ne tour operator ne uh, nan Niger State. Wato abin da ya zo duka a kan petition da su agent suka rubuta fighter da wanda na kamfani na a kan petition da suka rubuta because hajj ba kudi ba ne sai wanda allah ya kira fighter sun biya kudi a kamfanin mu kuma ba mu samu enough visa ba wayanda suka rage sun fara mu fara refunding musu kafin su rubuta petition on the 7th and 9 february 2012 kafin su rubuta petition mun refunding thousand. muka mar masu suka rubuta petition kuma petition da suka rubuta sun rubuta petition ne has one naira was not given ba ba su ko naira daya ba daga cikin nawa kenan daga cikin out of about two something 200 something million ba su rubuta cewa an ba su kudi ba sun rubuta petition kuma already mun riga 111 million 285,000. bayan aka bayan suka shi rubuta wannan petition suka kai national commission national commission kuma suka yi fara interrogating magana sun shiga magana mu so su yi intervening so on that again muna cikin wuyi wannan abun muka sake refund about 23 million adding to that ya zama 134 million plus muka yi refunding za mu approximately muna da about uh, 130 programs left instead da za su rubuta a ba mu allocation for 2012 su na sauran mutane su tafi hajj sai suka rubuta cewa ai suna son kudinsu already mu riga mu biya kudi kudaden na duka a maka accommodation about 23 million plus yana wajen har yanzu madina accommodation almost about 6 million yana wajen a yanzu muna da 19 million almost about 20 million da tradecraft mun biya su wanda ya karba kudi a mu cewa su za su yi mana za su sayar mana visa na 250 pilgrims sun fara refund da su ma har kudin ya rage ba 14 million 200,000 hannunsu on the 12th of uh, august 2012 the last meeting da muka yi a national health commission sai a mitin nan sai aka ce da wanda muka biya ma kudin uh, that is uh, visa shi ana bukatar rubuta undertaking a hatch commission cewa kada sauran 14 million 200,000 ya kawo man ya kawo man hatch commission hatch commission will use that money to refund the programs that is there na biyu an kai musu su haji to tun da yake su rubuta eh, undertaking da shi ka san bai da dama ya kawo man kudi kuma kuma ban da daman tambaye shi kuma kudi but because of time frame ni na kiran shi na kira shi da kyar ya daga ina gane tun 2020 abdulhadi bushra shi mai matsayin shi shi mai zai tour operator shi ne ya kawo cewa kamfani biyu ah, za su sayar man visa nasu daya yana da 100 daya yana da 150 so za su sayar man visa nasu so that abun da ya sa muka shiga agreement all these things are documented to yanzu eh, kai ranka ya dade yanzu ita wannan karan kai me ka sani na kudin mutanen nan abin da na sani the whole money da ake tambaya na babu ko guda daya nuna yana wannan kai lissafi total amount da muke bukata da zai cover wayan programs na gaya maka 23 million plus yana maka accommodation 5 point something million 5.5 million more than at least yana madina about 19 20 million yana tradecraft 14 million plus yana wajen visa akwai 4.7 million kuma shi yana wajen one of the agents da muke amfani da a saudiya wayan da muka amfani da su na na arafa tun da yake wayan na private something arrangement namu ne mu a a takace we have still have up to 11 million plus a wajen ba cewa kudin mu ce all these records are there da kuma da payment receipts suna nan total din da kai nawa kenan ku kasani. kai total ya kai almost about uh, about 80 something million naira kuma mu sai visa ka duba 103 aka bamu mun kuma mun kai 191 akwai 88 additional 88 additional 680,000 aka caje muka karba a nun programs but 88 programs da muka dauka 88 programs da muka je muka saya a location nasu da muka biya to when na kamfanin da muka saya it stand as 771,500 it means mu sake yi asara about nawa kenan almost about 11 uh, 1,500 kan kowane alazai which was about almost 8 million plus. Kukan ku kamfanin kuma ya asara. Mu ma mu yi asara. Mu yi asara da yawa. Mu yi transfer. Me matsayin ka Abubuwan da ya faru duka ba cewa na ci kudin bane. It was just this petition. Inda ba su rubuta wannan petition ba. Da alazai sun tafi. Kuma kafin su rubuta wannan petition already an ba su 111 million tukun. Kuma sun rubuta petition as one zero kobo was not given to them. kaga it will cause problem To sai dai kuma lauyan masu karar ya ce yana da hamzari game da ikirarin da shi Ndagba ke yi cewar an maida wa da wasu kudadensu ko kuma kudaden nan suna hannun wasu ne daban ba shi ba ba kuma kamfaninsa ba. A'a in ya yi haka ya faɗi magana ne na son ransa domin ai musabbabin ma da yasa aka shigar da ƙara na neman na laifi wato zamba cikin aminci wanda hukuman EFCC ta gufara da shi a gaban kotu. an yi mashi interview an mai tambayoyi wanda ya samu akalla wurin kwana 41 a hannunsu kuma ya yi ikirari a rubuce cewa lalle ya san da waɗannan kuɗaɗe to a harka na kasuwanci irin wannan kuɗaɗen da ke cewa yana hannun hukumar saudi da wasu mutane wannan labari ne wanda shi ya bayar mu ba san da shi ba amma waɗansu kuma da ke cewa ya biya ya biya ne ba da sanin mutanen da suka ba shi wannan kuɗi ba amma mun san akwai kaddarori da ya mallaka ya ɓoye yana jira ne ya ga ko zai yi nasara akan shari'an idan Allah ya bamu nasara a kansa mu mun inda ya boye waɗannan ƙadarori za mu sa kotu ta je duk inda ya boye su ta zakulo su a sayar a yi gwanjan su a biya mutane haƙƙinsu. masu sauraro duk abin da ta kaya kan wannan batu idan an shiga kotu laraban na tara ga wata za ku ji yanzu a madadin mustapha nasiru batsari ibrahim alfa ahmed ke cewar mu huta lafiya. To madalla idan kuma kuka biyo mu a cikin shirinmu na hantsi za ku cewa Dr. Mustapha Sani na cibiyar nazarin cutar polio a Najeriya yana cewa ne. Doka wacce za ta tabbatar da mutum ya san cewa tsaftace mahallinsa shine na farko domin samun lafiyar mu. Ba wai kawai da ma matsalar cizon sauro ba cututtuka da yawa wannan mahallin idan muka kula da shi aka tsaftace shi za a yi maganin su insha Allah. To ku biyo mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji kowa ne ne ke wannan za ku cikakken bayanin wannan bayani na shi. kamin karkare kuma gasar filu da targaitattun labarai to madalla wani da ake tsammanin mayakin kungiyar boko haram ne ya kai hari kan sansanin sojojin nijar da ke tsibirin tafkin chadi ya kashe sojoji da dama wata majiyar sojojin nijar ta ce ɗarurrukan 'yan bindiga cikin kwale-kwale masu injina sun kai hari kan tsibirin na karamga da safiyar asabar inda ta gabata har zuwa yanzu dai ba a faɗi yawan mutanen da suka mutu a dalilin wannan harin ba amma wani jami'in da ba a bayyana sunansa ba ya ce za a samu ɗimbin asarar rayuka jami'an hukumar zaben kasar togo sun fara ƙidaya ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar asabar inda ta gabata wannan zaben dai ana sa ran cewa shugaba foreign a ah, ya lashe wanda zai ci gaba da mulki hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta ce daga cikin mutane miliyan uku da suke da damar kada ƙuri'a kashi hamsin da uku ne zuwa kashi hamsin da biyar suka samu damar kada kuri'a. to madalla da takaitattun labaran kuma kawo ƙarshen shirinmu amma kafin mu tafi muna son mu yi amfani da wannan damar domin bai wa ajiyan bauchi alhaji bala a tahiru na amfani da sunan hakuri na amfani da sunansa a madadin ajiyar lami da ummar takaira wanda wakilinmu nasir adamu ya yi hira da shi kuma muka yi amfani da hirar a cikin shirinmu na zaɓe ko naɗi na jiya lahadi da fatan ajiyan bauchi da ma masarautar bauchi za ta yi mana ahuwa yanzu a kowa da kowa a nan sashen hausa musamman dan mutanen gumel safiul hashim da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro ne da ya ba da umarni da mu na wannan lokaci wato jim haman ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.